Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan hantsi kan mitoci da suka hada da sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar VOA Africa a zango da da biyu biyar, ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalol da Niya, A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da wannan lokaci baba ya ko makeri ne tare da ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku je hirar tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwali akan hukunci da kotun kulle ta yanke akan shugabancin jam'iyyar adawa ta PDP. Muna da rahoto akan ganawa da hukumar asusun Millennium Challenge Corporation da Amurka ta kafa take taimakawa manoma a kasashe masu tasowa inda wannan hukuma ta haɗu da manoma a jamhuriyar Nijar. Muna kuma da rahoto a kan wani shirin gwamnatin jihar Bauchi wacce take taimakawa taimakawa marasa galihu wurin kiwon lafiyarsu. Bayan haka muna ɗauke da shirin kallabi da Maryam Dauda za ta gabatar. Akwai kuma sharhin wasu jaridun na Amurka da Nazir Ahmed Ausawa zai gabatar. Amma duk sai kun sha labaran duniya. saurare assalamu alaikum har yanzu dai shugaban amurka donald trump bai alkawarin canza shawarar janye amurka daga cikin yarjejeniyar nan ta paris ba wadda ke nasaba da canjin yanayi wannan lamari dai ya zo ya zama wani abu ne da aka ganshi bambara kwai domin ko wannan shine karonsa na farko da ya kai ziyara a ƙasar paris a jiya alhamis ganin cewa shugabannin amurka da takwaran aikinsa na faransa ba su cimma matsaya ba akan batutuwan da suka danganci canjin yanayi da kasuwanci ya sa mayar da hankulansu ya sa suka mayar da hankulansu akan batutuwan da suka shafi yaƙi wato syria da yaƙi kuma ta'addanci mr macron ya ce rashin samun cin matsayarsu ba zai kawo wa ci gaban tattaunawar tasu cikas ba a wuri ɗaya kuma shugaba donald trump yana ci gaba da kare gana wadda babban ɗansa yi da wani lauya na kasar rasha a shekarar ta gabata nan da ake tsammanin zai baiwa wasu bayanan sirri game da hillary clinton da ka iya jefa ta a cikin halin oni yasu hillary dai ita ce suka kara a zaben shugaban ƙasa da donald trump a zaben da ya gabata mabiya addinin krista da ke kasar masar musamman 'yan masaban kofti da na katolika sun dakatar da dukkan wasu ayyukan cocin nasu daga yanzu har ƙarshen wannan watan hakan ko ba zai nasaba da barazanar da suke fuskanta ba game da tsaro sai dai jami'in cocin ba su ba da bayanin wanda ya ba da wannan shawaran ba ko kuma cikakken bayani game da ainihin wannan barazana da suke fuskanta sai dai kuma kungiyar nan ta is ta yi barazanar ci gaba da kai hari ga mabiya addinin na krista da ke kasar ta masar bayan da ta dauki alhakin kai kashe mutane 28 lokacin da suke kan hanyarsu ta zuwa wurin su da ke tsakiyar birnin masar a cikin watan mayun da ya gabata haka kuma an kai hari a ranar jajibirin easter bikin lahadin wanda mutane 44 suka rasa rayukansu kuma kungiyar ta is ce kuma kungiyar ta is ita ce ake zargi da aikata wannan danyen aiki mabiya addinin kirista dai suna da yawan gaske a kasar masar domin ko suna da kusan kashi sama da goma daga cikin ɗari na adadin mutanen kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka rex lesson ya bar kata jiya alhamis ba tare da cimma wata gagarumar nasara ba bayan safa da marwan diplomasiyyar da ya yi a kasashen gabas da tsakiya da niyyar kawo karshen. rashin fahimtar da ya kunno kai tsakanin kata da kasashe hudu da ke yankin na kasashen larabawa ba mamaki wannan yasa ya yake amsa tambayar da aka yi masa jim kaɗan bayan ya kammala ganawarsa da sarkin na kata sheikh tamim bin hamad althani salin da yake kan hanyarsa ta dawowa nan washington dan uwan sarkin sheikh muhammad bin ahmad altani ya ce wa bakon nasu sai wata rana mun sake saduwa amma a cikin wani yanayi da ya fi wannan kyawo tilastan dai ya gana da shugaban kata ne da bayan ya kwashe tsawon ranar laraba a ƙasar saudiya musamman ma a birnin jadda inda ya gana da jami'an diflomasiyyar ƙasashen ita kanta saudi arabia masar bahrain da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa dubban 'yan kasar habasha ne da ke zaune kasar saudi arabia suke cikin halin kila wakala bayan an ba su umarnin su bar kasar zuwa kasar su ta haihuwa tun a ranar 29 ga watan maris ne kasar ta saudi arabia ta kaddamar da wani kamfe mai taken kasar da ba a karya doka kuma da wannan ne ta baiwa daukacin bakin hauren da ke cikin kasar da su sarkata nasu ya nasu su san inda dare ya musu cikin kwanaki 90 mahukuntan kasar ta saudi arabia sun yi imanin cewa akwai 'yan kasar habasha da yawan su ya kai dubu ɗari hudu da ke zaune cikin kasar ba da izini ba yawancin masu aikin gida da sauran ayyukan da ba su takara sun karya ba su ne waɗanda ke zaune ba takardar izini ba suke cikin halin wato suke zaune a ƙasar ba takardar zama cikin ƙasar ba labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc zan faro rahotannin namu ne da hira da wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya yi da tsohon gwamnan jihar jigawa sule lamido kan hukunci da kotun koli ta yanke a kan takaddaman shugabancin jam'iyyar adawa ta pdp inda shi tsohon wato gwamnan jihar jigawan yake bayani kamar haka a yi wannan hukunci a matsayin 'yan jam'iyyar pdp wato ba wanda ya faɗi ba wanda ya ji kunya ban za a sha gobe ko ya zo laya ma'ana shine jami'ar pdp ta nasara ba mu karfi ya ci ba ko ne faɗi ba a jami'ar pdp ta nasara kuma mu a pdp a yanzu shine muga cewa ya ake wanda suka faru sannan mu zo mu sulhu ya mu wanda ka bata wa ijishin abin nan a zazo na gaba a saboda cewa an yi suna gaske domin tunkar zaɓe na gaba kuma ba za ka cewa akwai ciwo a zakatun mutane ba ni ba su ne wallahi sai jiya bayan hukuncin na samu tare ya kallafi dubu biyu daga mutane da ko ina najeriya ana murna saboda haka na imani dukkanin da kowane bangaren ba mu so mu shiga wani yanayi na yan jami'a su cikin ciwon rai ba so da na ba yan jami'a hakuri na kowane bangare su kuma wannan ciwon da aka yi kar a yi fushi don magana shi ne dan uwa ba shi dan uwansa ko da mai mai bacin rai saboda haka za mu zo mu zauna a yi sulhu kuma tunkari gaban Allah yadda bisa al'ada idan aka sami yanayi irin wannan al'adance da tsari na siyasa ko akan kafa kaman wani wani kwamiti ko na dattawa ko kuma wasu mutane muhimmai a cikin jam'iyya a matsayin wato mataki na lallahi akwai irin wannan yunkurin ne wato kwarai kan cewa sabanin tunanin ku ba zai doyi cikin pdp wato kullum ba ta ɗauka rai ce ana samun kaza kaza abin zamu shine kunna zamu mitin na wajen jami'a sannan zamu mitin na kun dattawa a duba ne faru gaba ki da sannan eh, abin da ta na wajen gwamnatin dattawa da kuma wajen biyar shi zai zama wato zai fada jadawalin da yake za a zo a zauna a kalle ne a matsayin yanayin najeriya a yanzu sannan a matsayin abin da ta yi a shekarun baya da kuma yanayin ta na yanzu muka cewa mu ɗauki matakin da ita ko idan Allah da wannan abin da ya faru zai ƙara faruwa ba kowa da kowa zai dawo in fi ba ma waye mu ya mu abu a'a har ma wanda suka fushi a lokacin da ke zaben nan na 2015 suka bar PDP na imani na imani ciwon ran cewa ba a yin daidai a PDP za su bari kenan batun sulhun nan da sasantawa ba zai takaita ga waɗannan bangalori da aka yi ta kai ruwa rana ba kenan har ma sauran 'yan jam'iyyar pdp da suka fita a can baya kenan duk ɗan pdp najeriya a pdp a najeriya saboda haka fata mu shine wanda dan pdp da yake duk inda yake ko yanzu ya bari ko shi bari ko ma shekara biyar bari ya dawo gida don ga shine duk inda ka je a duniya bayan zaka je gidan ko na kare ne ya fi gida ko hawa dubu ne na wani to madalla alhaji lami da ke nan da wakilin mu mahmud ibrahim kwari hukumar asusun millennium challenge corporation ta ƙasar amurka da take taimakawa harkokin noma a jamhuriyar niger ta gana da manoman ƙasar amurka tana taimakawa niger ta huskar noma ne don bunƙasa nomar da kuma yaƙi da ƙarancin abinci ga wakilinmu haruna mamman bako da ci gaban rahoto a daidai lokacin da ake kammala ganawa tsakanin manoman gandari na birnin kwanni da hukumar ta kasar amurka ta mcc na tuntubi malam sa'adu aladuwa da ke wakiltar millennium challenge of corporation na kasar amurka domin sanin makasudin wannan tattaunawa wa junansu wannan tahiyar ta yau kamar zazantawa ne da mutane da mu ba abin da wani kundi da muka dauka ya kumsa bisa hanyoyi da kudurori da muka tsaida dan saboda in ya zamanto proje ya ma wani laihi ko ya taka hakkin wani hanyar da za a bi a ba shi diya ko a shahe mishi hawaye wannan shine kamar makasudin wannan taro da muka yau kuma muhawara da muka yi tare da manoma wanda suke bisa kandarin kwanni. Su ma manoman mazajensu da mata sun yi mana karin bayani game da wannan ganawar kamar da za ku ji a bakin Ibro Dagel da Sha'ib Abdulkarim da Maryama dukkansu manoma. Gyara kayan ka 'yan magana suka ce bai zama sabke mu raba ba. Duk wanda ya taho da suna ya tallafa ma yana da da kyau ka shi ba da haɗin kai shi da ya zo ya kama ma. Kira na wanga batu da an kai na a sa mata cikin wanga furoci. Lalle sai mun taru mu nazari mu yi kokari a sa mata aikin nan tare da mu. Mu ci nan wandon mu mai aiki tare da su. Aiki sai da mata. Aiki in ba da mata ba aiki bai yi. Amma an samu mata aikin ne ya yi hiya daidai. Shi dai wannan tattaunawar ta keke da keke tsakanin Millennium Challenge of Corporation na ƙasar Amurka da manoma gandar lamarin ta shafi garuruwan birnin kwanni ce rasa mangu da ce rasa gune sai kaura da bisu dole gidan godiya kirba botaro tabani bulke da garin mai gozo a lokacin da yake baiwa manoman amsa game da koke koken su akan shigar besashe a cikin gonakan noman gandari malam mun kai lasuwarka shugaban gundumar birnin kwanni ya ce su ma manoman da nasu laifi a cikin wannan zancen gwamnati bai su shiga cikin harakan cooperative amma in kun zo kun tam tambaya wajen gwamnati a kama muku sai mu kama muku kwanaki ba ina ji a yi wannan aiki tare da ku amma abin da ya kamata a sani a zamna a diba wani mataki ne za ku doka dare da rana ya yi zamanto kuna ido bisa ekoyi haka ne ya kamata yi amma ba aiki a kwanta gida a ce wani su hito su gada muka wannan ekoyi haruna maman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar ah! To madalla a gaida haruna mamman bako yanzu kuma sai a shakata da wannan wakar bisa inji. Dukkan mai haihuwa ya dunga fatan gari, ai zaman duniya yau, kan duniya dai daidari. jalla a gaida usman kunshi da wannan wakar yanzu kuma za mu leƙa jihar bauchi don jin yadda shirin gwamnati na wannan jihar yake taimakawa marasa galihu musamman ma a wurin kula da lafiyarsu wakilinmu daga jihar bauchi abdulwahab muhammad yana ɗauke da rahoto akan haka a dangane da hakan ne kwamishinan ma'aikatan matasa wasanni da kuma al'adu na jihar bauchin pharmacist ibrahim madaki ya zagaya da manema labarai domin su gane wa idanunsu da kuma ji daga bakin mutanen da suka fara amfana daga shirin ga abin da suke cewa. ina ji da wata sita na zauna na ya kawo sauɗe sunana ibrahim yarima wannan kanina ne omu ɗaya da shi alhamdulillah ya karye wajen wuri kusan hudu zuwa biyar to shine muka samu labarin shi yadda wannan gwamna ke taimakawa a bangaren lafiya shine muka kawo kukan shine nan take ya mana waya kan lalle da kowane feshin namu kashi asibiti to a taga shi yanzu an yi aikin kafa daya kuma alhamdulillah kafa ta yi sauki sannan kuma ga ɗaya kafar ita ma da niyyar in Allah yarda a wannan sati ana sa ran za a yi aikin ta sunana dai awal zakariya wanda yake karamar hukumar darajar local government lanzai district wannan abin da ya harga Allah jinya ce haka koyi sai jikina sai ya kumbura sai ya fashe sai ya kumbura sai ya fashe to da abin yana yin yayi yawa yawa sai gashi kwamishina da shi jama'ar sa ya zo tabbayan mu muka bashi amsa kuma ya yi alƙawarin Allah da za a taimaka kuma gashi Allah cikin sa an cika alƙawari wannan ciwon na karyar wanda aka rasa abu ya zai a gyara eh, wannan kafar dama ce ita an yi dori ne ta kare ne an yi dori sa'annan kuma akwai miki miki wanda su ma aka ce za a yi musu aikin Allah nan gaba. Zainab Usman daga samu na iyaye na ne sun fita suna hawa suna hawan shekara uku kenan ba a gansu ba sun fito gaisuwa sun ce za su gaisuwa Jos shine wajen shekara uku kenan ba a gansu ba. Moto na samu kyauta aka kawo ni zuwa na nan gari a masallaci na fara daga masallaci sai a kawo kenan kenan ko kuma ya eh, sai a kawo ni yanzu dama san tun san bauchi ne tun farko a jawabinsa kwamishina ibrahim madaki ya ce zuwa yanzu sun agaza wa marasa galihu kimanin 200 sannan ya ci gaba da cewa daga lokacin da muka shiga wannan gwamnati mun kula da harkar da mutanen da basu gaza mutum ɗari ba da rekod su da sunayensu hatta da fotunan su da ba ta da lafiya eh. kenan za ku iya ɗaukan nauyin asibitin kula ai kamar da na faɗa maka tun daga farko irin wannan cases din da wanda muka sani da wanda bamu sani ba to instantly mu aikin mu a kullun a hanya ma mun yi muke shi ma gwamnan jihar Bauchi barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya ce domin inganta shirin ya ba da umarnin raba magunguna kyauta wa yara 'yan kasa da shekaru biyar a duk faɗin jihar. A jihar Bauchi a yanzu akwai wani shiri dama da na kaddamar shirin wato lafiya garkuwa. Ɗaya daga cikin jigajigan wannan shiri shine ba da tallafin magunguna kyauta wa yara da aka haifa har ya zuwa shekara biyar abdulhab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya la a gaida abdulwahab yanzu kuma kuna sararin wannan shirye-shirye ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc yanzu karfe uku kenan da minti goma sha bakwai na dare a nan washington dc ga shirinmu na gaba ya salamu Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin kallabi ya samu bakuncin Hajiya Bilkisu Salisu Ahmed mai rubuta littattafan Hausa wadda ke da zama a garin Funtuwa na jihar Katsina a arewacin Najeriya. Da farko ta fara ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Ibrahim na Bature sunan mahaifina kenan. Na yi makaranta a nan a primary school ina karewa na je malumfashi makarantar 'yan mata ta gwamnati. muka gama shekara biyar ina jin ko muka hita muna gamawa august jin july aka mana aure na aure salisu ahmadu shine na sami yara biyu da shi da na zuwa da nabila daga nan sai dai yan hidimomin cikin gida yan ince ince yan yin wannan sana'a dai ta hikimar mata ita muka sani ita na sa gaba to mai gida na so in yake karatu mahaifina ya gwada bai da wannan ra'ayin a tsaya a haka amma ina primary school ina karanta su iya dan mai karfi maganar jihar da sauransu to ina da sha'awar karatu ko aiki na aka ina gashi na sai na ki duka lokaci saboda in na da jarida sai na tsaya na bakuli na kara na harhaɗa na ga wani da ake hmm. labarin me ake bada a jarida to ba zan manta da wannan ba ina da burciya da ni aure kuma kawai sai na sami gida na mai karatu na yakan ba ni nashi tun ban iya ma karanta wasu manyan ba da ƙarshe dai ya koya mana fahimce su to wannan shi ya ƙara min karin gwiwa lokacin da na fara rubutu sai zaman su cin ga tura in za su rubuta a za ne kamar kana ganin mutum lokacin da yan kano suka fara rubutu ina karantawa to karatun da nake nake ganin kamar cewa akwai wasu 'yan gyaran rage da ya kamata mu 'yan arewa ne sai ni kuma na tsaki matsala auren ita ce littafi na ba wani ni ya bace ce kawai na ba zan tsaya an yi aure ba zan ci gaba ne da ni na fara wai ku sai ku tsaya da a mataka na matsala ta fito ba ko nan take ba. Me ya ja ra'ayinki har kika fara rubuta littattafan Hausa? Littattafan 'yan kana nan da nake gaya miki na fara samun su ina karanta ina ba mu zai sa ni ba zan ja ra'ayin mata ba da zagi ke ilimi wanda shi nake ganin mafita a rayuwar ya mace ba wani ta maza nake ba ta matan nan dai idan kika ilimin za ki zo cikin gidanki wadda ke da ilimin secondary school in kin za ta yi mai 'ya'yanta wadda ce firamare ba za ta iya ba mm. wadda ta wuce jami'a za a samu to nake ganin in ina kwakulo wa'annan matsalolin ina fassara su matan mu na cikin gida za mu samu ci gaban su da kika san aure da nake gani duk in kika je kotu yarinya ce yan shekara sha biyar amma kila za ta rage aure na biyu ko na uku to zan kace me zai sa mu gori yaran mu da ilimi da tarbiyya kila zai hana wannan sasancin kashe aure saboda dama shi yaro in bai samu wasu da uban suna na ba to matsala ta shigo to duk hmm. abubuwan da suka na son in To Hajiya a na san masu sauraron wasu da yawa sun karanta littattafan ko wasu daga hmm. cikin littattafan ki ko zaki dan tunna masu kaɗan daga cikin irin littattafan da kika rubuta? to kin ga kamar ina rubuta allura cikin ruwa sirrin ɓoyewa san gobe ƙarya fure take ba ta yaya in hmm. matsalar ma'ayin ya'yan hutu ya'yan hutu na ƙwaƙulo ne wani abu da ke tafiya a rayuwar mu ta yau tun ma lokacin da rubuta shekara goma sha biyar kenan ko shida to amma har yanzu matsalar yanzu ma take hitowa to sai kuma irin kamar matsalar mu a yau shi ma kin ga abin da na rubuta shekara wajen sha bakwai amma yanzu abin ke faruwa To bari mm. mu ɗauki littafi ɗaya ki ɗan yi mana bayani akan shi tun littattafan suna da yawa kamar shi wannan littafin mm. na 'ya'yan hutu ni dai ban karanta shi ba amma mm. na ji kamar yana da wani suna da ya je daidai da abin da ke wakana a zamanin nan. Gaskiya ne 'ya'yan hutu yarinya ce ta tashi ba tsana ba kwaba ba ba abu uwa da mun ke yar tafiye tafiye ce business industry uba ma'aikaci ne to gida cike yake da samari da yan mata kowa ta rasu tafi shi irin iyaka a kallo ne a kai har ƙarfe hudun dare to in an tashi da safe a brush kawai a ɗan ci abin da za a ci a ƙara gaba ba su san matsala ba dukiya ce kawai suka tashi cikin ta iyalin ka tashi a sangarci sai ta samu wani saurayi ta ƙalla fare kanki shi ma ƙalla fare kanta to ita kuma uwar yaron surukarta kenan ko mm. ta kasance mace ce jaruma wadda ta iya tarbiyyantar da ɗa namiji ma ba ma ya mace ba saboda ya mace ake tana da sauki kan ɗa namiji mm. da aka kwaba wannan aure soyayya ce je aka gina ta da mm. soyayya ta shiga jiki wadda ba ka iya rabuwa da ɗan uwanka amma kuma sai aka zo halayya sun sanin ba sahabi bai saba ba uwarsu komi ga shi na kallon shi za su yi ya zamanto cewa ita yarinyar da suka yi auren ba ta iya yin abinci kuma ba ta yadda a kawo ba irin kici na 'ya'yan yanzu ba ta yadda ya kawo mai aiki ba sun ji kullum suna gudun cayan abinci kullum shi ko sayan abinci bai saba ba hmm. sai ya samu cututtuka suka yi ta shiga yi ta zama tsana ya tsane ta ta tsane shi yayi ya gyara ta yi karshe da ya kwanta asibiti aka ce ga su nan duk irin wa'annan abubuwa ta rikici amma saboda san take maɗan ba ta iya nuna ma matar tsana sai ya ta kuma ta sa tsana akan dangin mu da uwar shi sai nan zance duk komai ya lalace tana ji tana gani ya sake ta shi kuma ya samu wata mata ya aura mai kula Jama'a masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin ita babbar bakuwar ta Hajiya Bilkisu Salisu Ahmed da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To madalla a gaida Maryam Dauda. Yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun nan sarar Amurka. Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar New York Times. Jarida ta rawaito labari mai taken an faɗa wa Trump Jr. wato dan Donald Trump wasiƙun imel na cikin ƙoƙarin taimakawa kamfe. Labarin ya ci gaba da cewa kafin a shirya haɗuwarsa da lauya 'yan Rasha wacce ke da alaƙa da Kremlin ya amince zai samu bayanai akan Hillary Clinton masu matuƙar muhimmanci. An faɗa wa ɗan na Donald Trump a saƙon imel cewa bayanan na daga cikin ƙoƙarin gwamnatin Rasha don taimakawa takarar mahaifinsa. Kamar yadda wasu mutane uku da suka sanda maganar saƙon na imel suka ce, Sakon imel ɗin dai ya zo ne daga hannun Rob Goldstone wanda yake usa ne wajen faɗakar da jama'a kuma tsohon ɗan jarida da ke aiki da gidan jarida a Birtaniya wanda ya haɗa zaman tattaunawar a watan Yuni na shekarar 2016. a wani rubutaccen jawabi da ɗan shugaba Trump ya bayar a ranar Lahadi da ta gabata ya ce haƙiƙa ya nuna buƙatar karɓar bayanai marasa daɗi game da Hillary Clinton amma bai san cewa ita wannan lauya tana da alaƙa da Kremlin ba. Sai kuma jaridar USA Today, jaridar ta rawaito labari mai taken wata mata 'yar jihar Missouri ta mutu sakamakon cizon ƙwaron kaska da ya saka mata ƙwayar cutar da ake kira Bourbon virus. Labarin ya ci gaba da cewa wata mata ta mutu a ranar 23 ga watan Yuni bayan ta kamu da rashin lafiya sakamakon cutar da ta kamu da ita a sanadiyar cizon kaska da ba a saba gani ba. Tamela Wilson mai shekaru hamsin da takwas ita ce ta farko da aka fara gwadawa ta kamu da kwayar cutar a Missouri. kuma ta biyar da aka tabbatar da ta kamu da irin wannan cutar tun shekarar 2014 a wani rahoto da gidan talabijin na CBS ya bayar. Wilson dai tana aiki ne a gandun daji mai suna mamak Park da ke Missouri ta kwanta rashin lafiya ne bayan ta cire kaska har guda biyu daga jikinta a watan Mayu. Gidan talabijin na CBS ya rawaito cewar likitanta ya gwada fitsarinta inda ya ga tana ɗauke da cuta sai ya bata magani amma yanayinta ya ci gaba da ɓaci. Likitan musamman kan kamuwa da cututtuka mai suna Steven Lawrence da ke jami'ar Washington ya faɗa cewar ya zuwa yanzu ba a da masaniyar yanayi ko alamun kamuwa da cutar. Sai kuma jaridar Washington Times jaridar ta rawaito labari mai taken wata mata ta mutu sakamakon rauni da ta ji aka sanadiyar karfin iskar injin jirgin sama jaridar ta ce matar ta mutu ne sakamakon raunin da ta ji aka yayin da karfin iskar injin jirgin ya buga ta da ƙasa yayin da yake sauka a tsibirin st martin a cewar jami'ai matar 'yar ƙasar new zealand mai shekaru bakwai. ta rike shingen da aka saka a wajen filin jirgin saman kasa da kasa na Princess Juliana International Airport a yayin da iskar injin jirgin da yake shirin tashi ta yi watsi da ita harkar. Alamun gargadi na kewaye da shingen da ya raba bakin teku da kuma filin jirgin saman. Jami'an 'yan sanda sun yi amfani da wannan hadari wajen nuna wa masu ziyara hadarin da ke tattare da gurin. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya. Tuma Dalla a gaida Nazir Ahmad yanzu kuma ga kaɗan cikin eh, saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum sai magana Muhammad Awad da Azamiyar karamar hukumar Turai jihar Bauchi Najeriya. Allah ministan ilimi na Najeriya sun dafa wa mu da suka tafi Indonesia don wani kuɗin jirgin da zai da shi ma ba ba ba shi. suna abin kunya ne yayan ku ne da ku bar su haka da kuku a biya wasu yara su kola su su makarantar ma idan gara suna tautan da wuriya su wannan wani irin wannan wani irin amari ne haka har abin kunya ne ake yan ɗaliban Najeriya su ne suke tautan da wuriya a ƙasashen waje ko babu jakadaranci najeriya ne ko kuma babu na indonesia ne a najeriya yaya za a bar ɗalibai aka suna ta watan gani a cikin titi dan ba da a biya musu kuɗin karatun ba su a biya musu kuɗin da su gida yan yi yanku ne ai ba za ku bar aka ba muhammad awal ba mu yi karamar kuma da Najeriya assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana dan mota kayan kan suna jin daɗi daga mandela shagarar yau zan musamman najeriya a hakika talakawan najeriya da manoman jihar sokoto muna miƙa godiyar mu da Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu damana mai albarka kuna muna mi gode musamman da mai girma gwamnan jihar Sokoto Honorable Aminu Waziri Tambol bisa ga gudun da ya ba talakawa manoma da takin zamani da sauran iraruwa da aka ba su ga manoman jihar Sokoto. Allah ya kara ba damana mu albarka, Allah ya samu dire abin da muka shuka ya sa mai albarka. Na gode. Mai magana ɗan da kayan sulajin daɗi daga mun da ya shagalin da zama Sokoto Najeriya. Salamu alaikum biyu Hausa. Mai magana Malam Ibrahim Burfi shi na Udubo a nan karamin hukumar gamawa tare da bankin Najeriya ne ke kiran ku. A ra'ayina ne ku biyu Hausa ubangin Allah da'awa da Janar Buhari lafiya. Allah kawo shi Najeriya na lafiya. Mai magana Ibrahim Burfi shi na a nan karamin hukumar gamawa. Na gode biyu Hausa ta lafiya. Yanzu kan ga labarai a takaice. To har yanzu dai shugaban Amurka Donald Trump bai yi alkawarin canza shawarar janye Amurka daga cikin yarjejeniyar nan ta Paris ba wadda ke nasaba da canjin yanayi. Wannan lamari dai ya zama wani abu ne da aka ganshi kwai domin ko wannan shine karon farko da kai ziyara a kasar Paris a jiya Alhamis. Ganin cewa shugaban Amurka da takwaran aikinsa na Faransa ba su cin matsaya akan batutuwan da suka danganci canjin yanayi da kasuwanci ba. ya sa suka mayar da hankulansu akan batutuwan da suka shafi Siriya da kuma yaƙi da ta'addanci. mabiya addinin krista da ke kasar masar musamman mabiya masaban kwafti da na katolika sun dakatar da dukkan wasu ayyukan cocin nasu daga yanzu har karshen wannan watan hakan ko ya biyo bayan barazan da suke fuskanta ne game da tsaro sai dai jami'an cocin ba su ba da bayanin wanda ya ba wa shawarar wannan ba ko kuma cikakken bayanin game da ainihin wannan barazana ba sai dai kuma kungiyar nan ta is ta yi barazanar ci gaba da kai hari ga mabiya addinin krista da ke kasar ta masar to madalla da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma wato da lokacin la'asar za a ji mu amma kafin mu yi sallaba muna mika mu ga wato iyalan alhaji yakubu daura rasuwa wato ta'aziyya na rasuwarsa kuma shi ne mahaifin wato marafan daura kenan da ake kuma shi wato md na gotel communication da ake kira muhammad ali yakubu an yi wannan rasuwa a jiya ne allah ji kai shi ba da hakuri da wannan dai muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu baba ya kuma ƙeri ne ke sallama da ku a huta lafiya